yanzu da muke magana daren laraba ne daidai da daren goma ga watan rajab hijira na da shekara 1433 daidai da 29 ga watan mayu shekara ta 2012 wannan shine kasan na 45 daga cikin jiran giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wata ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan jama'a musulmi ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin suratul baqara mun gama tafsirin aya ta hamsin da bakwai a yau za mu tashi aya ta hamsin da takwas insha Allah ta'ala da Allah maɗaukakin sarki ce wa iz qul nadkhulu hadhihi alqarya na'am بسم الله baku manta ba kamar yadda muka bayyana a baya shi alkur'ani ba littafin tarihi ba ne amma littafi ne wanda daga cikin saƙon da yake ɗauke da shi akwai tarihi ɗaya daga cikin manyan annabawan Allah shine annabi Musa alaihi salatu wassalam na ɗaya daga cikin gagaruman annabawa da alkur'ani yake ɗauke da tarihinsu tarihin annabi Musa ya ainihin zo a cikin alkur'ani a kusan kowane bangare na alkur'ani sai dai wani abin sha'awa babu inda Allah maɗaukacin sarki ya maimaita tarihi ɗaya a wuri biyu duk abin da ya zo sai ka ga. akwai wani al'amari na tarihin wanda Allah ya bayyana wanda bai sake bayyana irin shi ba a wani wuri ba kuma zai sake maimaita irin shi ba a wani wurin a gaba bayan tattaunawa da annabi musa ya samu kanshi tsakanin shi da mutanen shi a lokacin da ainihin suka idangancin cewa ba za su yarda da shi ba har sai sun ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya hallaka su bayan da Allah ya hallaka su ya rayar da su aka saukar musu da girgije da abinci da abin sha suka samu kwanciyar hankali da kuma yanzu sai Allah maɗaukakin sarki ya fara shar'anta musu dokoki to doka daga cikin dokoki da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta musu a wannan wuri ita ce doka dangane da shiga jihadi <clears throat> Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta musu su ainihin wato shiga birnin kudus su ci su sha hankalinsu ya samu natsuwa da kuma kwanciya hankali su samu ƙarfi yadda za su je su tinkari ainihin jihadi da wasu mutane waɗanda suke kafirai ne to shine sai Allah madaukakin sarki ke cewa wa iz qulna dukhulu hadhihi alqarya tina yayin da muka ce da su ku shiga wannan alqarya rage mana ku shiga wannan alqarya wannan alqarya kamar yadda ibnu kafirin ya faɗi ingantacciyar magana ita ce binnin qudus wato baitul maqdis amma wasu sun kawo labaran alqaryu daban-daban wasu suka ce ita ce alƙarya ariha wasu suka ce ita ce ainihin ƙasan masar amma ingantacciyar magana abin da yake nufi da alƙarya a nan garin ƙasar baitul maqdis wato muka ce da su ku shiga binnin ƙudus idan kuka shiga fakulu min ha haifu shi'itum ragada ku ci abinci a wannan gari inda duk kuka so a cikin yalwata da wadata shine ragadan ku ci a yalwace ku ci a wadace babu ainihin kunci wadkhulul baba sujjadan amma ku shiga kofar garin kuna masu sayar da kanku ga Allah wa qulu hitta sannan kuma ku rinka faɗin cewa Allah ka yafe mana in kuka yi haka naghfir lakum khati'atikum khatayakum za mu ainihin gafarta muku laifuffukanku kaga abin da ayan nan take cewa shine dangin nan na annabi Musa su shiga cikin binnin Qudus idan suka shiga ga abinci nan a yalwace da kuma a wadace su ci amma in za su shiga garin bakinsu ya rinka cewa hipfatun Allah a yafe mana Allah a mana aikin gafara Allah a karbi ayyukanmu sannan kuma suna masu rassayar da kansu wato suna masu rissunar da kansu shine sujuda anan nan sujuda ba tana nufin ainihin su shiga suna goga goshinan su a ƙasa ba abinda sujuda take nufi ita ce lissinar da kai da wannan ne manyan masana game da haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki wato tauhidi suka ambaci cewa lissinar da kai a wajen gaisuwa ko a wajen godiya ko kuma a wajen wata girmamawa ba ta da bambanci da ainihin sujuda ba lallai sai ta kai ga an aje tafukan hannaye da gwiwoyi da goshi da hanci a ƙasa za a kira ta sujuda ba sai in sujudar sallah ce amma duk abin da ya zama risinar da kai ne kun risinar da wuya ne to a wurin Allah maɗaukakin sarki wannan sujuda ne to da yake Allah kaɗai ake wa wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce su shiga garin suna masu risinar da kansu kuma suna masu ainihin faɗin cewa Allah a yafe mu idan kuka yi haka ya bani isra'il na lakum khatayakum za mu gafarta muku ainihin laifuffukanku a nan khataya jam'i ne na khati'a don haka baya nufin ainihin kuskure da kuskure ne khata'u kenan jam'in shi akhta la ya akuluhu illal khati'un alkhati'una su ne 'yan ta'adda masu yin laifi da gangan almukhti'una masu kuskure to don karkace a kuskure kuma a ba kuskure ba ka fassara wannan wurin da makamantan shi ba ma'ana nan na gafir lakum khatayakum za mu gafarta muku laifuffukanku wasa zidul muhsinina kuma za mu ƙara wa mutanen kirki alheri akan alherin da suka gabatar wa Allah wannan kuma wata albushir ce akan ma damar kuka yi wa Allah abin da Allah maɗaukakin sarki yake so kuka bi doka shi bayan ya gafarta muku laifuffuka zai muku rahama kuma zai ƙara muku ni'imar da ta kai ga ainihin abin da Allah maɗaukakin sarki ya gafarta muku kaico da yake bani Isra'ila nan da ake magana da su sun riga sun yanke shawarar saba wa Allah Allah ya ce fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai azzalimai suka sauya maganar da aka ce ainihin da su me aka ce musu cewa aka qulu hitta ku shiga garin kuna cewa Allah a yafe mu Allah ai mana aikin gafara Allah mun tuba amma azzalimai daga cikinsu sai suka ainihin sauya daga wannan magana sai suka koma ainihin suna faɗin kalmomin da malamai masana tafsiri tun daga sahabbai da tabi'ai suka ruwaito sai suka kora suna cewa hintatun ko kuma hintatun fi sha'ir wato sai suka yi tabadduli hippa sai suka ƙara guda sai suka koma suna cewa hinta alkama fi sha'ir a haɗa da alkama a ta da aburo malamai suka kara da cewa da aka ce musu kuma ku shiga garin kuna masu risinar da kai sai suka ainihin shiga garin suna ainihin jan duwawunsu wannan aikin da suka yi da waɗannan maganganun da suka yi wai sun yi haka ne don wa Allah da annabi Musa izgilanci wai abin da Allah ya ce ba za a yi ba abin da kai kuma kake son ba shi za a yi ba ne Allah ya ce fa’an anzalna alallabi na zalamu rijizan waɗannan waɗanda suka zalunci kawukansu ɗinnan sai muka saukan musu da azaba minas sama'i daga sama bima kanu yafsuquna saboda halin banza da suka kasance suna aikatawa wani babban malami mai suna al-imam ar-raghib al yake cewa takhsisu qawlihi rijzan min sama da Allah ya ce muka sauka musu da azaba daga sama huwa annal al-azaba ya ce ita azaba ainihin wato nau'i biyu ce ina fata an gane azaba nau'i biyu ce barbun kadi yumkin daf'uhu wa huwa kullu azabin ja ala yadi <clears throat> adamiyyin azaba nau'i biyu ce jama'a nau'in farko na azaba ita ce duk wata azaba wadda ta zo ta hanyar dan adam dan adam ya azabtar da dan adam wannan azaba ce aw min jihatil makhluqati kal hadmi wal gharq ko kuma wata halitta ba dan adam ba ta azabtar da kai dan adam kamar gini ya fado ya danne ka kamar ka afka ruwa ruwa ya cinye ka kun ga dai nan duk azaba ce daga wata halitta zuwa ga halitta ta dan adam nau'i na farko kenan na azaba wa darbun la yumkin difa'uhu bi quwwatin adami akwai kuma nau'in azabar da yake karfin ɗan adam ba ta iya ture ta katta'un kama annoba wasa'iqa da tsawa ko kwarankwatsa wal maut da kuma mutuwa fa huwa al muradu bi qawlihi rijzan min samai ita ce Allah yake nufi da rijzan min samai domin ku duba dan adam idan gini ya fado idan ne shi yana iya wani kokari na kubutar da kanshi Ɗan adam idan ya fada ruwa yana iya wani kokari na kubuta daga wannan hallaka daga ruwan me kake tunani idan azaba ta zo daga sama tsawa ce ta zo mutuwa ce ta zo me kake tunani idan annoba ce Allah ya saukar wa ɗan adam ta ciwon kai ko ciwon ciki ko amai da gudawa don haka cewar da Allah maɗaukakin sarki ya rijizan mina sama don ya nuna azaba ce ta taho daga gare shi wadda yake ba za su iya tunkuɗe ta ba don duk abin da ya zo maka ta ƙasa ko ta dama ko ta hagu yana da sauƙi amma duk abin da ya zo maka ta sama to yakan zama bala'in da zai hallaka ka gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya nufi da ya hallaka waɗannan mutane ne don haka Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da ainihin wannan azaba Allah maɗaukaki ya kiyaye to waɗannan ayoyi guda biyu jama'a suna fassara mana wasu maganganu waɗanda na gabatar mana a baya cewa su bani isra'il sun jarabtu ne da saba ma Allah da kuma ainihin kishiyanta abin da annabawan Allah suka faɗa musu in ba haka ba mutanen da aka ce ku shiga cikin birnin kudus kuna ma kusu roƙon Allah ya gafarta muku sannan kuna masu rissayar da kanku da ainihin nuna tawali'u ga Allah maɗaukakin sarki menene ya kai ku ainihin sauya daga faɗin hitta ku koma kuna cewa hintatun menene ya kai daga ainihin wato ku risinar da kai ku koma ku shiga kuna jan gindi duk wannan izgilanci ne to sakamakon wannan izgilancin sai Allah maɗaukakin sarki ya hallaka su malamai suka ce wannan kuma yana daga cikin sunan Allah na hallaka masu ainihin izgilanci da ayoyin shi ko da annabawan shi ko kuma da ainihin maganganun shi ibn kasirin bari ku ji abin da ya ce ya ce wa hasilul amr annahum umiru an yakhda'u lillahi ta'ala inda al-fath bil fi'l wal qawl yadda al'amarin yake shine banu isra'ila an umarce su ne akan su shiga wannan gari bayan sun ci garin da yaƙi sun buɗe garin to su shiga suna masu ainihin wato faɗin zikiri na roƙon gafara da kuma rissunar da kai wa an ya'tarifu bi dhunubihim sannan su yi furuci da cewa su masu zunubai ne wa min ha amma su roki Allah ya gafarta musu zunuba wa shukuru ala ni'ima indaha sannan da kuma gode wa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu wal mubadara ila zalika min al mahbubi lillahi ta'ala da kuma ainihin gaggawar da Allah madaukakin sarki ya nuna cewa nan take Allah madaukakin sarki zai gafarta musu dan ku dubi yadda ya zo wa qulu hitta sai ce na gafir lakum ku, da kun faɗa za mu gafarta muku wato Allah zai gaggawa amsa wannan gafara da kuke nema kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce a jaa nasrullahi wal fath idan nasara da budin Allah suka zo wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja to zaka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a tawaga tawaga suna zuwa suna shiga addinin Allah fasabbih bihamdi rabbika to kai tasbihi kana mai godiya ga ubangijin kawas kuma kana mai gode mishi innahu kana tawwaba lallai ubangijin ka mai karban tuba ne idan kuka dubi yadda uslubin wannan aya yazo na suratul nasr yayi daidai da yadda bani isra'ila suka shiga garin ku shiga garin <clears throat> ga abin da za ku faɗi mu kuma zamu gafarta muku Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma idan nasara Allah ta zo ya samu ya ci makka da yaƙi to a lokacin mutane za su zo suna shiga addini tawaga-tawaga to a wannan hali ya yi tasbihi yana mai godiya ga Allah yana kuma roƙon gafara Allah domin Allah mai karɓan tuba ne kaga ganin take kenan fassarahu ba'd as-sahaba bi kasrati zikiri wal istighfar inda al-fath wal nasr shine aka samu wasu cikin malaman sahabbai suka fassara cewa abinda wannan aya take nufi shine duk lokacin da Allah ya maka wani buɗi duk lokacin da Allah ya baka wata nasara to ka yawaita zikiri fiye da yadda kake a sannan ka yawaita roƙon gafara fiye da yadda kake a da wa fassara ibn abbas sannan Ibnu abbas shi ko da ya tashi fassarawa sai ce bi annahu nu'iya ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ajluhu fiha wannan saƙon ane wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ban kwana ne da duniya cewa ajalin shi ya zo wa karrahu ala zalika Umar radiyallahu anhu da Ibn Abbas ne wannan fassara sai ainihin sayyidina Umar yace daidai ce to yanzu tsakanin fassara Ibn Abbas da fassarar da waɗancan malamai suka yi ko akwai karo sai Ibn Kasirin ce wala munafa baina an yakuna qad umira bizalika inda zalika wa nu'iya ilayhi ruhuhu alkarima aidan ita ayar tare da cewa waccan fassara tana nuna cewa ana umarnin annabi ne da duk lokacin da Allah ya ba shi wata nasara yayi istighfari da tasbihi ba ta karo da cewa kuma ayar duk da haka ta zo wa annabi ban kwana da wannan rayuwa ta duniya cewa zai rasu ne domin aya ɗaya ba lallai ta zan sako ɗaya take ɗauke da shi ba ina fata an gane ولهذا kana عليه salam يظهر عليه alkhudu jiddan inda nasr don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama kankan da kai da tawali'u yakan bayyana mai yawa a wurin shi lokacin da nasara ta samu kama ruya annahu kana yawma fathi makka yawma al-fathi fathi makka dakhilan ilaiha min as-saniyya al-ulya wa innahu al-khadi' li rabbihi hatta inna usnutahu ibnu kasirin yake cewa kama ruya annahu kana yawmal fatihi fatihi makka dakhilan ilaiha min as ulya har ma sai da aka bada labarin cewa sanda ainihin manzon Allah ya ci maka da yaki da ya tashi shigarta sai ya shigo ta ainihin ta as-saniya al-ulya inda yanzu alhazai suke shigowa makka ita ake kira saniyatul ulya na fata an gane inda in aka to daga jidda har yanzu za ka ga cewa kuna shigowa makka sai ka ga kun zo daidai misfala din nan sai ga kuna gangarowa to wannan asaniya al'uliya to ta nan ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato shigo makka wa innahu al-khadi li rabbih a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana mai cikin tawali'u ga ubangijin shi inna usunahu layamassu maurika halhi, har sai da ya zama ainihin wato kafafuwan shi suna gogar inda ainihin wato abin nan abin sa kafar dabba shi yake ma'ana bai bude kafafuwan shi yana tafiya akan doki tafiya irin ta masu alfahari ba sai kamar ya makalkale wa dokin ko alfadarin ko jakin yana ainihin wato kafafuwan shi suna gogar inda kafar ko da ainihin wato dokin nashi ko kuma abin hawan tashi take yashkurullah ala zalika haka da yake na tawali'un godiya ce yake ga Allah thumma ma dakhala balad sannan da ya shiga garin maka a lokacin irtasala wa salla samaniya raka'atin samani raka'atin da ya shiga garin yayi wanka ya kuma yi salla raka'o'i takwas wa zalika duhan wannan ya faru ne da hantsi fa qala ba'dhum wasu malamai sai suka fassara cewa wannan sallar da yayi hiya salatu duha sallar walaha ce wa qala na wasu kuma suka ce bal hiya salatul fatih sallah ce wadda duk sanda kuka yi nasara to in kuka shiga garin sai kun yi ta fastahabbu lil imami wal amiri idza fataha baladan dan haka irin waɗannan malaman da suka ce ba sallar walha ba ce annabi ya yi ta ne saboda murna ya ci maka da yaƙi sai suka ce duk wani jagora ko shugaba idan har ya ci wani gari da yaƙi to an yi salliya fihi samaniya raka'a ya ainihin wato yi sallah raka'a takwas inda awwali dukhulihi a farkon shiga shigarin kama fa'ala sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu kamar yadda sa'ad dan abi waqqas Allah ya kara mishi yarda ya aikata lamma dakhala iwana kisra salla fihi thamaniya a lokacin da ya shiga ɗakin da kisra ke bautar wuta ya ga cewa yau gashi Allah madaukakin sarki ya tumbuke gwamnatin maguzanci ta bauta wuta ya kafa ta musulunci sai sallah raka'a ainihin takwas wasahih annahu yafsilu baina kulli raka'ataini bi taslimi ingantacciyar magana raka'a takwas dinnan raka'a biyu biyu ne wakila yusalliha kulliha bi taslimin wahid wasu kuma suka ce a dukkan takwas din da sallama ɗaya zai yi magana da take daidai ita ce ta farko din cewa raka'o'in guda takwas za a kasafta su ne gida hudu raka'a biyu ai sallama biyu ai sallama har zuwa ainihin wato ƙarshen waɗannan raka'o'i guda ainihin takwas Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan aya manyan malamai daga cikin malaman ainihin tafsiri musamman waɗanda suke duban ƙur'ani a matsayin shi na littafi wanda ke ɗauke da fiƙihu irinsu al'imam al-kurtubi bar ku ji wata matsala wadda labarin ta kawai nake so in karanta mana ba ni son in karance duk abin da alimamul al ya rubuta a kanta sai dai zan yi ƙoƙari insha Allah ta'ala zan haƙaƙe maka abin da yake a daidai dangane da matsalar kafin mu ci gaba za ka yi mamakin yadda irin waɗannan malaman suke da ƙarfin fahimta ya ce asadisa matsala ta shida istadalla ba'ad al-ulama bi hadhihi al-aya ala anna tabdil al-aqwal al-mansusa 'alayha fi shari'a la yakhlu an yaqa'a at-ta'abbud bi lafdhiha bi ma'naha aw fa in kana at-ta'abbud waqa'a bi lafdhiha fala yajuzu tabdiluha لذم الله تعالى من بدل ما أمره بقوله وإن وقع بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه وتمسألة جماعة كن جاء الله يشير فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له الظالمين سيسك السوية مغانا دا الله يفتح مسكو فكما wannan ونن سوية suka ميفارو فأنزلنا ala allazina zalamu rijizan min as-sama'i bima yakanu sai muka saukar da ainihin annoba da azaba daga sama ga waɗannan da suka yi zalunci saboda zaluncin nasu abinda al-imam al-qurtubi yake cewa wasu daga cikin malamai sai suka ce to wannan aya tana nuna cewa duk wata magana da ta zo a nassi to bai halatta ainihin a canza ta ba domin na ɗaya za a dube ta ne shin ana bauta wa Allah da lafazinta ne ko da ma'anar idan ana bauta wa Allah da lafazin ne to ba a canza kamar suratul fatiha don haka bai halatta ka ce bismillahir tare da cewa al sunan waye sunan Allah ne to ba za ka cire arrahim ko arrahman ka sanya ainihin al ba haka sallah ba za ka ce Allahu akbar ko Allahu a'azam ko Allahu kabir ba saboda shi lafazin an bautar da kai Allah da shi saboda haka ba wani lafazi da zai tsaya matsayin wannan don haka a dole sai dai ka ce assalamu alaikum ba za ka ce salamun lahi alaikum ba ko kuma salamun alaikum duk ba za ka faɗa haka ba me yasa saboda an bautar da kai da wannan lafazin wurin tahiya sai dai ka ce attahiyatu lillah azzakiyatu lillah mecece attahiya gaisuwa to ba za ka dubo wata kalmar ka ce attaslimatu lillah attahiratu lillah almuqaddasatu lillah bai halatta ba shine qurtubi yake cewa duk wani lafazi na shari'a da ya zo a nassi aka ce ka bauta wa Allah ɗayan abu biyu ne In ma ka bauta wa Allah da lafazin na aka ku kiyaye jama'a duk inda addu'a take a musulunci da inda salati yake a musulunci da inda karatun ƙur'ani yake a musulunci da tahiya waɗannan su lafuzza ne ta'abbudi ba a sauya su don haka allahumma rabban nas azhibil ba'as ba za ka ce Allahumma ilahan nas azhibil saqam ba za ka faɗi haka ba yadda aka karantar haka za ka faɗi haka sahabi bara'u dan azib wanda za mu zo mu tattauna matsalar shi anan annabi ya karantar da shi addu'ar da ake yin an kwanta da daddare da ya karantar da shi a cikin lafazin addu'ar sai ya ce amantu bi nabiyyika allazi arsalta amantu bi nabiyyika allazi arsalta sai annabi ya ce karanta da ya tashi sai ya ce amantu bi rasulika allazi arsalta sai annabi ya ce a'a na ka kiyaye in ka fahimci wannan maganar da kyau daga nan za a gane kenan salatin annabi bai halatta a yi kowane iri ba sai wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta iya ba ta halatta a yi kowace iri ba sai wadda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam iqama kiran sallah karatun alqur'ani kabbarbari tahmidi da tahalili da makamantansu dukkansu waɗannan lafuzzansu lafuzza ne waɗanda suke an bautar da mu da yinsu don haka bai halatta a canza ba idan kun fahimci haka to ƙari shi ma sauyi ne a ƙarƙashin wannan bai halatta ka zo salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bai halatta ba tare da cewa shi salatin kayi shi tsab amma ƙara kalmar sayyidina bata ta halatta ba saboda akwai masu zangayi waɗanda sai ce shi baya iya cewa Muhammad ne sai ya ce sayyidina sai mu ce ala gafarta mala in ka zo karatun alkur'ani ya kake cewa cewa kake sayyidina Muhammadun Rasulullah ko ku cewa kake Muhammadun Rasulullah cewa kake wa amanu bima unzila ala sayyidina muhammadin ko wa amanu bima unzila ala muhammadin saboda haka ku kiyaye jama'a abinda al-imam al-qurtubi yake faɗi anan shine duk abinda da ka ji an ce mana nafsi ne na shari'a to ko dai zama ana bauta Allah ne da saƙon da ke ciki to ma'anar kenan to anan ba lallai sai an rike lafazin ba ko kuma ana bautar Allah ne da lafazin to dole ne sai an kiyaye da wannan ne za ka gane faduwar mazhabin hanafiya waɗanda suka ce ana iya fassara ayoyin alkur'ani da surorin alkur'ani a yi sallah da su don haka lokacin da ƙasar taki ta mallaki duniya a ƙarƙashin daular da ake kira daular usmanawa wato ottoman empire a wannan lokaci sai aka samu ainihin suna yawo suna yada wannan mazhabin nasu na haka za a iya rubuta mutum suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai a fassara mishi ita da yaransu sai ga yana sallah da haka yanzu a kasar makka in ka tafi wurin aikin hajji akwai waɗanda za ka je ka samu komai da suke a aikin hajji da yaransu suke har talbiya kana zaune sai ka ji wani ya zo yana wani gwalangwalan a'a gwalangwalan din da ka ji yana yi talbiya ce aka fassara mishi da yaransu yazo zo yana yi wani ya zo sallah karatun sallah da yake da yaren sheke mazhabi ne na hanafiya amma kuskure domin ita karatun suratul fatiha ta abudi ne an gane lafazi ne tauƙifi yadda ike haka ake yi bai halatta ka zo sallah misali a mazhabin ahnaf abinda suke cewa a mazhabinsu ya halatta ka zo ka ɗaga hannu haka a sallah sai ka ce Allah mafi girma sai ka ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai haka har ka gama sallaka amma wannan ba daidai bane sai malam yace wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadha al-ma'na fa hukiya an malikin wa shafi wa abi hanifa wa ashabihim annahu yajuzu لعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقل الحديث بالمعنى لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله وهو قول الجمهور وانما م س أ لم يسكا حدوى كان شيء وقراني بحالته اسوي اسوى لفظ الدعاء تهيا د ابنه to sai suka dawo to ina hukuncin ba da labaran hadisan annabi kuma da ma'ana hadisin annabi sallallahu alaihi sallam to nan ma sai suka yi sabani imamu malik da shafi'i da abu hanifa da almajiran sai suka ce babu laifi ka ba da labarin wani sako da ya zo a cikin hadisi da ma'ana amma wannan ba ga kowa ba sai ga malami masani wanda ya kware da irin yadda kalmomin annabi suke in an dube su a bisa harshen larabci domin ku duba kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake amfani da su a cikin hadisi in ka ɗauke su ka gwada su da wani larabcin za ga wani larabcin suna dacewa wani larabcin ba sa dacewa misali ko akwai bambanci tsakanin azawaj da Annika. to ɗauko hadisin Umar innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu faman kanat hijratuhu <clears throat> ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها to sai ka ji wannan hadisin a wata riwaya an ruwaito shi a wimra'atin ya ta tazawwajuha to lallai annabi ya amfani da ɗayan kalmomin guda biyu ne ko dai an nikahu ko azzawaj sai wani mai riwaya ya ruwaito da ɗaya lafazin sai aka samu hadisin ya zo da lafuza guda biyu tare da cewa ta yiwu kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya amfani da wannan lafazin kuma ya zo ya amfani da wannan lafazin to amma abin da nake so nuna maka yanzu kamar wannan hadisin da na kawo kenan yanzu kalmar nikahu da kalmar zawaj kalmomi ne waɗanda za su iya tsayawa su wakilci juna amma yanzu da kalmar fira da kalmar dawo ko za su iya tsayawa matsayin juna ba sa tsayawa matsayin juna idan ka ɗauko ba sakwace zai ce maka abin da ake nufi da fura ita ce kaza miya dawo kuma fa da kakkiya guda gaya to kaga kenan yanzu idan malaminka ba sakwace ya ce tafi ka kawo mun fura eh tafi ka kawo mun fura kai ba kano ne ko ba zazzagi sai ka je ka kawo mishi dakakkiya ba damammiya ba sai ce fura na ce ka kawo min ya ka kawo min dawo kaga kenan yanzu a sakwatance kalmar fura da dawo ba sa fassaruwa da haka ko tun ka dawo wurin kanawa kuma kanawa ba su amfani da kalmar dawo gaba daya da daman miyar da wadda take ba daman miyar ba su kuma duk fura ce so da haka in ka fahimci wannan abin da ake ce maka in kalma ta zo a cikin hadisi bai halatta ka fassara ta ba sai in kai masani ne game da wannan kalmar in ka cire ta daga yadda annabi ya faɗe ta sallallahu alaihi wasallama ka kawo kalma kaza ka ajiye ko za ta tsaya madadinta kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abu huraira hatin mudiya kawo wuka sai abu huraira ya ce wa mal mudiya sai annabi ya ce mishi asikin to yanzu kun ga kenan asikinu da almudiya suna daukar ma'ana guda shin taguwa da riga suna ainihin daukar ma'ana guda ba sa ɗaukar ma'ana guda sai dai a cikinmu nan zage-zage da kanawa ke ce mana gwarawa domin ba zazzagi ne zai kawo wa tela sai ya ce ka ɗinka min riga da wando wannan kalmar in ba kano ya ji ta dariya zai yi domin ma'anar riga malin-malin babban riga da wando to ya za ka je wurin tela ka ce a ɗinka maka malin-malin da wando ya ciki fa amma a nan ƙasar zazzawon ka ce riga da wando sai a fahimci taguwa da wando to in kun fahimci wannan kenan yanzu kalmar taguwa in ka ganta karka cire ta ka kawo taguwa ka kawo kalmar riga an fahimta jama'a shin dan tofi yana iya daukar ma'anar fatari baya iya dauka domin dan tofi budadde ne kamar zani daure shi ake a koma a daure shi da igiya fatari kuma a hada ike to kun ga ire-iren waɗannan kalmomin da ka ji ne misalin su a haidin hausa haka a larabci in ka ɗauko su kalmar addu'a'u ba za ka iya fassara ta da kalmar assalatu ba kalmar assalatu ba za ka iya fassara ta da addu'a'u ba amma akwai inda ma'anar take bayuwa ga abu ɗaya idan kun gane wannan kenan imamu malik yana cewa na'am amma in malami ne masani wanda ya san luggogin da annabi yake amfani da su da kuma irin yadda ma'anonin kalmomi suke bayuwa to zai iya sauya wata kalma ta annabi amma fa wadda ke isar da saƙo ba ta addu'a ba ba ta zikiri ba an fahimta sai ya kawo wata kalmar sai amfani da ita sai al'imam al-qurtubi yake cewa wannan ita ce maganar da mafi yawancin malamai suke a kai ka karanta sharhin ikmalul mu'lim na alqadi iyal a mujalladi na ɗaya shafi na 94 da kuma littafin alkifaya fi ilmin riwaya shafi na 300 daidai da littafin nuzhatun nazar sharhin nukhbatul fikar ta al-imam al-hafiz ibn hajar waɗannan bayanan su ne maganganun da ainihin nake faɗin cewa gaskiyar lamari maganganun suna da tsawo sai dai na so in takaita mana su ne ومنع ذلك جميع جمع كثير من العلماء منهم ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيواء وقال مجاهد انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه وكان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التاء والياء ونحو هذا malam qurtubi yake cewa sai dai an samu wasu tarin malamai masu yawa su kuwa sun ce ko da malamin da yake masanin kalmomi to annabi ya faɗi wata kalma kai ya sauya mishi ya bar kalma annabi din in ya so ya fassara wa mutane ita wannan kalma amma a batta amma kai kawo ta annabi ya cire kawo wata ya sa wai da mutane su fahimta sai dai jawo wa mutane ta annabi din ya so sai ya fassara musu ina fata an gani daga cikin malaman da suka ɗauki wannan akwai malam muhammad ibn sirin da alkasim ɗan muhammad da malar rajau ɗan haiwa mujahid ko cewa ike za ka iya rage hadisi gwargwadon yadda ka so amma ba za ka iya karawa ba abin da yake nufi shine za ka iya zuwa ka ce annabi ya ce innamal a'malu bin niyyati sai ka tsaya a nan sai kai hujja da shi kaga ai ba kawo hadisin duka ba to amma ba za ka iya zuwa bayan ka gama kwararo hadisin duka ka ƙara wani larabci a na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa wa kana malikun ibn anas wa kana malik ibn anas yushaddidu fi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi ta'i malik dangane da larabcin annabi sallallahu alaihi wa wanda yake zuwa cikin hadisi imam malik yana cewa a yawan lura kada inda annabi yake cewa ya sha'u kai kuma ka zo ka ce ta sha'u kasa ana samun haka tsakanin kira'o'i da riwayoyi na alkur'ani وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما يعملون انا samun wannan ko to imam mali yake cewa game da hadisin annabi ka kiyaye inda annabi ya fadi da ya ka fadi da ya ka sanya ainihinta. ta haza jama'atun min a immatul hadith la yarawna ibdala al-lafz wa la taghyirahu hatta innahum yasma'una malhunan wa ya'lamuna zalika wa yi yughayyirunahu wasu malamai na hadisi jama'a kan haka suka tafi suka ce kai kana karatun larabcin annabi sai ka ji wata kalma wadda yake a iyakar sanin ka ga larabci wannan kuskure ne sai suka ce ka ruwaito shi haka kar ka sauya shi akwai irin wannan da ya faru a cikin sahihu muslim muka zo muna tattaunawa da samir ya yaƙinantu cewa wannan wurin kuskure ne ya ce amma kuma malaman hadisi sun san shi haka haka suke ruwaito shi in yi so suka ruwaito shi hakan sai su bayyana cewa amma wannan larabcin akwai kuskure a ciki amma ba za su canza ba domin me ta iya yiwa gaba ɗayansu su suka fahimci kuskure abinda magana take nufi daban da abinda su kuma suka fahimta ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji ainihin iyakar fiƙihun da za mu cire kenan a cikin ainihin wannan aya ko kuma waɗannan ayoyi waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari dangane da ainihin bani Isra'ila. Na'am malam bismillah. Allah ya ce wa idh istasqa Musa liqaumihi na'am. yanzu dai ayoyin nan ba su gushe ba suna bayyana ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki wa bani Isra'il. A yanzu wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya musu a wani lokaci a cikin tarihin rayuwarsu da suka samu kansu a cikin ɗimuwa wadda wannan ɗimuwar ta girgiza su. Kishirwa da yunwa ta gallabe su suka kusa su hallaka. Annabi Musa ya roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ya kawo musu agaji kuma Allah ya kawo agajin sai Allah madaukakin sarki wa annabi Musa wahayi da cewa ya ainihin rike wannan sanda na tashi ya ainihin bugi wani falalan dutse wani fan dutse yana bugun wannan falalan dutse sai idanuwar ruwa suka bubbugo da gwargwadon yadda kabilun bani Isra'ila suka kakkasattu su bani Isra'ila da muke ce musu bani Isra'ila tun a can baya mun bayyana cewa Isra'il din shine Yaqub to banu isra'ila da ake cewa 'ya'yan yakubu su ne su yusuf da su binyamin da kuma sauran waɗancan guda goma kun ga kuka lissafa za ku samu su sha biyu kenan waɗannan su sha biyu sai allah maɗaukakin sarki sai ci gaba da mu'amalar su a matsayin gida ɗaya amma kuma sun kasabtu daban-daban kamar yadda yake yau a hausawa za ka samu bahaushe ba sakwace bahaushe ba katsine bahaushe ba zazzagi bahaushe ba kano ina fata an gane don haka ga su bani isra'ila ne amma wannan gidan yusuf ne bani isra'ila ne amma wannan ainihin gidan bunyamin ne sai suka ci gaba da tafiya haka da allah maɗaukakin sarki ya tashi a wannan zamani na ainihin annabi musa sai allah ya kiyaye musu wannan kasabtuwa tasusu su goma sha biyu da ruwa ya tashi ɓuɓɓugowa sai ya ɓuɓɓugo shi nan kamar kawunan famfo yana bulbula guda goma sha biyu an yi musu haka ne don ainihin su samu sauƙin kowanne ya je ainihin koma na bangaren gidansu ya amfani da shi wannan ainihin ita ma babban ni'ima ce a ce kuna cikin ɗimuwa da yanayin kishirwa Allah maɗaukakin sarki ya ɓuɓɓugo muku da ruwa daga ainihin dutse malamai suka ce na daga cikin saƙon da ke cikin haka shine duk da ƙeƙashewar zuciyarku ya ku bani isra'ila za ku iya tuba kuma nan gaba kalmomi na alheri su fito jikinku domin ga wani busasshen dutse shi ma ruwa ya fito daga jikin shi Allah ya ce wa izistafqa Musa li qaumihi ka tuna lokacin da annabi Musa ya nemi Allah ya shayar da mutanen shi faƙulna sai muka ce da musa idrib bi asaka Hajar, ka bigi dutsen nan da ainihin sandarka fanfajarat min husnata asharata aina sai idanuwar ruwa guda goma sha biyu sai suka bubbugo Allah ya ce kad alima kullu unasin mashrabahum kowace jama'a daga cikin kabilun bani Isra'ila sun san inda ya dace da su je su sha ruwa kulu washrabu dan haka sai Allah ya ce ku ci kuma ainihin ku sha min rizqillah daga cikin arzikin Allah wala ta'asaw fil ardi mufsidina kar ku yaɗa barna a bayan kasa. kun ji wannan ita ce doka da Allah maɗaukakin sarki ya musu bayan da ainihin ya gama kwantar musu da hankali ga abinci ga ruwa ga kuma an fitar da su daga ɗimuwa wannan dokar da Allah maɗaukakin sarki yake ba su Allah a cikin ilimin shi wanda yake gabatacce game da duk abin da zai faru a wannan rayuwa ya san bani Isra'ila za su zo su saba amma sai kafa musu ita a matsayin doka da za ta zama hujja a kansu a duk duniya ba a taɓa samun al'ummar da Allah ya yi wa baiwa da sarakuna da annabawa irin bani Isra'ila ba amma ba a taɓa samun kuma al'ummar da suka ci amanar Allah suka yi faɗa da Allah kai tsaye da kuma faɗa da Allah ta hanyar annabawan shi irin bani Isra'ila ba a duk duniya ba a samu mutanen da suke yaɗa ɓarna da sharri irin bani Isra'ila ba amma kun ji Allah ce musu yake wala a fil ardi mufsidina kar ku ainihin yaɗa ɓarna a bayan ƙasa sai Allah ya ce wa iz qultum ya Musa wa ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya rinka wa bani Isra'ila tun daga lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sauka musu da waccan ni'ima ta ainihin inuwa nama darɓa, da abubuwa yanzu sun shiga halin damuwa ne da ƙishirwa da yunwa muka ji cewa annabi Musa ya roƙi Allah ya shayar da su da Allah maɗaukakin sarki ya shayar da su kuma sai ya fitar musu da hanyar abinci domin so da dama idan kishirwa da yunwa suka dame ka a lokacin sai ka manta da neman abinci sai ka koma mai kake nema ruwa to da ka sha ruwa kuma in yawa sai cikin ka ya kulle to kun ga su abin da suka nemi sun nemi annabi Musa ya roƙi Allah a shayar da su amma da Allah maɗaukakin sarki ya tashi sai ya ce kulu washrabu ku ci ku sha yanzu da ya tashi kenan ba ruwan sha kawai ya ba su ba ya ba su hadda abinci to da suka ci suka koshi madadin su godiya ga Allah bari ku ji irin yadda suka yi wa Allah godiyar mayu sai suka ce wa iz qultum ya Musa Allah ya ce ka tuna lokacin da ku bani Isra'ila kuke cewa annabin ku ya kai Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin sam ba za mu hakura da abinci ɗaya ba a ce mu kenan nau'in abinci guda muke ci a nan ina son ku gane nau'in abinci guda ba wai ana nufin tuwo ko shinkafa ba a'a nau'i guda shine da tuwo da shinkafa da doya da nama duk waɗannan nau'i guda ne a wannan lokacin babu ainihin wato 'ya'yan itatuwa babu ganyayyaki to sai suka ce ba za su haƙura da nau'in abinci guda ba a ce misali wata ran ai maka sakwara wata ran sai a dafa maka ainihin teba wata ran a yi tuwon shinkafa wata ran a yi na masara wata ran kuma sai a yi maka tuwon sama vita yanzu wannan nau'i guda ne kuma a cikin shi babu kunci don ba abinci ne iri ɗaya ba sai dai nau'i guda ne kuma Allah maɗaukakin sarki da ya kawo musu irin wannan abincin nau'i guda a wannan wurin shi ya ga ya fi dacewa da su amma sai suka ce annabi Musa sam ba za su haƙura da nau'in abinci guda ba fad'u lana rabbak sai ka roƙa mana ubangijinka a cikin cewa ubangijinka tare da cewa larabci ne ko akwai izgilanci domin da akwai ladabi a ciki da sai ce ka roƙa mana ubangijin namu kaga wato har yanzu suna nuna masu biyayya ga ubangijin kenan roƙan mana ubangijin naka yukhrij lana mimma bitul ardu ya ainihin wato fitar mana da nau'in abincin da ƙasa take fitar da shi kai tsaye min bakaliha daga cikin waɗanda ke bugo ƙasa su fito kamar dankali kamar gwaza ɗauki waɗannan haka alayyahu haka kabeji haka latas haka kuɓewa wato waɗanda kai tsaye suke bugo ƙasa su fito da ainihin ganyayyakinsu wa ƙisa'iha da ainihin tafannuwa wa fumiha da citta wa adasiha da wake wa basliha da albasa yanzu dan girman Allah waɗannan abinci ne da ake dafa sa ƙoshi sun faɗi wannan ne kamar yadda a can baya aka ce su ce hitta suka ce himfa shigantaka ce mutumin da ya samu kanshi a halin galabaita yana cin abincin da ke gina mishi jiki sai madadin ya ce yana buƙatar ƙari amma da yake akwai isgilanci a ciki sai suka ce lannas bira ala amin wahidin ba za mu yi haƙuri da abinci ɗaya ba tambayar ita ce a baya kun yi haƙuri da yunwa da kishirwa ko ba ku ba ko kun fahimta jama kaga daga nan za gane akwai izgilanci sun zauna cikin kishirwa da yunwa a lokacin sun rinka kashe kansu to yanzu da suke cewa lan nasbira wa suke wannan gadarar Allah suke annabi gadara ta hanyar annabin shi annabi Musa mu fa ba za mu haƙura ba to yanzu ku kaddara da Allah ya ce to ba za a kawo ba me za su yi ba abin da ba su don haka cewa lannas bira alata amin wahidin din izgilanci ne na haka wai sai suke neman annabi Musa ya sa Allah maɗaukakin sarki ya fitar musu da ainihin wato ganyayyaki kama alayyaho kama kuɓewa, kama kabeji kama latas rogo da makamantansu albasa da wake da citta da tafannuwa kala sai Allah maɗaukakin sarki sai annabi Musa ya ce Lazihu allazi huwa adna billazi huwa khair yanzu nan kuke neman sauyin a sauya muku daga abin da yake maɗaukaki zuwa ga abin da yake shine a ƙasa wato a baku ƙasƙantaccen abu a daina baku abin da yake shi ya fi alheri daga nan za ka fahimci magana da nake faɗi a ɗazu a wannan halin da suka samu kansu nau'in abincin da Allah ya saukar musu shi ya dace da su shi yasa annabi Musa anan yake cewa billazi huwa khair annabi musa yana cewa babu alheri ne a cikin wannan irin nau'in abincin albasa da sauransu akwai amma a wannan halin da suka samu kansu abincin da ya fi alheri shine wanda allah yake ba su to sai suka koma suna neman kaskantaccen abinci sai annabi musa ya ce eh bitu misran kenan ku shiga wani birni daga cikin biranen da suke makusanta da ku A nan ba kasan masar ba ba birnin kudus ba gari ne daga cikin garurukan da a lokacin ya fi kusanci da su fa inna lakum ma sa'altum za ku samu duk abin da kuka nema za ku samu albasa za ku samu dankali za ku samu rogo za ku samu gwaza za ku samu kabeji da sauransu wannan maganar da suka faɗa wa Allah Allah ya ba su wannan ainihin amsar Allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan amsar ne a matsayin talala su shiga gari lokacin da suka shiga garin sai Allah ya ce wa duribat alaihimuz zilla sai Allah madaukakin sarki ya dora musu kaskanci wal maskana da fatara wa ba'u bi ghadabin min Allah suka waye gari cikin fushin Allah zalika abinda da yasa suka waye gari cikin fushin Allah bi annahum kanu yakfuruna bi Allah suna kafircewa ayoyin Allah ne yanzu ka gaya wa Allah madaukakin sarki lan nasbira lan nu'mina wannan menene kafirci ne abin da yasa Allah maɗaukakin sarki ya saka su a ƙasƙanci da talauci kenan shine Allah maɗaukakin sarki ke cewa zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati tilla, sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna na nabiyina bighairi al sannan suna kashe annabawan Allah ba tare da ya cancanta ainihin su kashe annabawan Allah ba Allah bai ce a kashe annabawan shi ba sai suke kashe annabawan Allah zalika bima asaw Allah maɗaukakin sarki yake gaya maka a yau da kai da za ka rayu a gobe da waɗanda suka rayu a bayanka don karkai tambaya cewa me yasa a tarihi Allah ya wulakanta Yahudawa a duk inda suke sai Allah ya ce kaji saban da suka yi wa Allah wa kanu ya ataduna kuma wannan shine ta'addancin da suke wa Allah ka dai ji sabo da suke wa Allah Allah ya ce ka ba su ce lan su ce sam ba za ta yiwu ba sannan ta'addanci kashe annabawan Allah waɗannan ayyukan da suke su ne suka ja yahudawa suka samu kansu a halin da suke ciki a yau wanda yake insha Allah ta'ala za mu zo za ka ji can wasu ayoyi a gaba inda za ka ji Allah yana cewa illa bi hablin min Allah wa hablin min nas ba yahude ba zai taɓa samun kanshi a duniyan nan ba ya zauna lafiya in ma yi bi Allah in ba ya bi Allah ba sai dai je ya haɗa kai da wasu mutane waɗanda su mutanen sai su ɗaure musu gindi to su kuma sai suka ga cewa da su dawo su bi Allah to sun yi abin kunya kenan zama su je su haɗa kai da wasu mutane shine yahuda suka kai kukan kansu zuwa ga turawan ingila a wannan zamani. a 1950 shine turawan ingila suka je suka sari kasashen masar da kasashen suriya da kasashen jordan da makamantan sai suka kafci ƙasa sai suka ce wannan ita ce ƙasar bani isra'ila kafin wannan lokacin duk duniya babu wata ƙasa da ake kiranta israel babu ita sai dai suna cewa sun karanta a cikin ainihin zabura ta annabi dauda annabi Dawuda yana ce musu one day you will come back to the promised land wata rana za ku dawo zuwa ga ƙasar da ne muku alkawari Na haka suka je suka samu wani dutse wanda kamar yadda masana suke cewa dutse ne wanda bayan karnuka sun gama fitsari a kan shi sai suka zo suka aje shi jikin masallacin kudus sai suka ce haza haikalu dawud wannan shi ne wurin da dawud yake ibada kuma wannan wurin shi ne inda dawud ya ce mana wata rana za mu dawo wannan dutse yana nan sun aje shi jikin baitul makadis za ka ga ko a talbijin ana nuna sai gaba yahuda ya tsaya yana ta haka yana ta hajijiya yana ta hajijiya zikiri yake yana ta hajijiya yana ta hajijiya duk waɗannan kiristocin najeriya da suke cewa sun tafi ainihin aikin hajji don suka je suka ga yahuda suna yi su ma sai je sai je shine wani yake cewa shi ma ya je har dutsen annabi dauda ya girgiza kai da ake girgizawa waye ya ce mishi yayi babu wanda ya ce mishi kawai ya je ya ga ana yi wannan shine halin da yahuda suka samu kansu jama'a babban saƙon da wannan aya take ɗauke da shi bayan tarihin waɗannan bani isra'ila ayar tana nuna mana ne mu ma ga allah nan ya aiko mana da annabin shi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan muka koma mune wa wannan annabin fito na fito idan muka koma waɗanda suka gaji wannan annabin suka zama su ne kashewar mu, kamar yadda bani isra'ila bayan annabi musa sai Allah madaukakin sarki musu baiwa da annabawa masu ɗimbin yawa a gari ɗaya za ka samu annabi ɗari za ka samu annabi ɗari uku a gari ɗaya kamar yadda yanzu a gari ɗaya sai ka samu malamai ɗari ko malamai ɗari uku haka ainihin Allah maɗaukakin sarki musu baiwa da su malamai suka ce sai su kashe annabi ɗari a gari ɗaya sannan su je su buɗe shagunan su ci gaba da cin kasuwa kamar ba su yi wa Allah komai ba wannan na daga cikin isharar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa yaqtuluna na bighairil haqq suna kashe annabawan Allah haka sidda me laifin annabawan saboda annabawan sun isar da sakon Allah wannan ne Allah yake zalika bima sau, wannan shine saban Allah su wa kanu ya'taduna kuma wannan ne ta'addancin da so kasance suna yi innal na amanu kada yahudawan da ke rayuwa a wannan zamani su ce to ai su Allah ya riga ya tsine musu tun farkon duniya a bisa harshen annabawan Allah don haka babu sauran alheri tattare da su sai Allah maɗaukakin sarki ce abin ba haka yake ba da muminin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da muminin annabi Musa da muminin annabi Isa abinda Allah yake so a kansu shine tsayuwa akan imani din da kuma mutuwa akan imani din to a wurin Allah duk ɗaya ne na haka sai Allah ya ce inna ladina amanu waɗanda suka yi imani daga cikin musulmi kenan a cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina hadu da yan mun tuba waɗanda suka yi bautar ɗan mariki suka dawo suka ce sun tuba sun dawo ga Allah wan nasara da nasarawa sune nazarens mabiya annabi Isa alaihi salatu wassalam wasabi'ina da masu bautar taurari da rana da wata ana danganta waɗannan cewa su ne asalin dangin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ana ce musu kan'anawa to waɗannan mutane masu bautar rana da wata da taurari allah maɗaukakin sarki ya haɗa su da kiristoci da yahudawa da musulmi sai ce man amana billah wanda duk yadda da allah wal yawmil akhir yarda da ranar lahira wa amila saliha yi aiki nagari falahum ajruhum inda rabbihim suna da cikakken ladansu a wurin Allah ubangijinsu wala khawfun alaihim kuma ba su da wani ainihin fargaba ba su da tsoro wala hum yahzanuna kuma ba su cikin damuwa ranar alkiyama wannan aya ta zo ne a matsayin tasliya wato don Allah maɗaukakin sarki ya sanyaya zuciya ya kuma kwantar da hankalin duk wanda ya ji abubuwan da yahudawancan suka yi don karka ɗauka cewa Allah maɗaukakin sarki idan ya fushi baya hucewa a ma damar ba a kai ga ranar alkiyama ba shi kenan duk abin da kai wa Allah maɗaukakin sarki ka zo ka tuba ka yadda da shi ka yadda da ranar lahira ka yi aiki na gari Allah zai baka lada ya yafe maka ka sannan kar ka zauna cikin fargaba tsohon aikin da kai kar kuma ka zama cikin damuwar cewa to ko Allah zai karba aikinka ko ba zai karba ba a'a kaji Allah madaukakin sarki yana cewa falahum ajruhu Allah zai karba aikin kuma zai baka lada wannan ainihin wato ka'ida ka'ida ce ta Allah madaukakin sarki wadda take da dadi kuma albishir ce ga duk wanda ya saba ma Allah don haka Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubanmu wa iza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur na'am Allah maɗaukacin sarki ce wa iz akhazna misaqakum ku bani isra'ila ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku wa rafa'na fawqakum at-tur muka ainihin dago dutsen tur sama da ku anan Allah maɗaukakin sarki ya dan dauke mu ne ya komar da mu baya a can inda aka ɗibi waɗannan mutum saba'in aka tafi tuba wurin Allah maɗaukakin sarki a lokacin da waɗannan mutane saba'in suke cewa fau fau fau ba za su yarda da annabi musa cewa da allah yake magana ba sai sun ga allah ido da ido daga cikin firgitawa da allah ya wa bani isra'ila da tsorata su a kan wannan magana don su dawo su tuba dutsen da ke kusa da su dutsen tsori sinin wanda allah maɗaukakin sarki ya saba umarnin annabi musa ya hau allah ya magana da shi sai Allah ya ɗaugo wannan dutsen cancak su suna ƙasan dutsen sai aka dirka ko su da dutsen kamar za a ɗora musu a daidai wannan lokaci Allah ya yi musu haka ne domin ainihin su karɓi dokokin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su kamar yadda malamai suka ce bayan fa an yi waccan ta kwaranye sun faɗi baƙan magana cewa ba za su yarda da annabi musa ba an kashe su an tayar da su sai kuma aka ba da sabuwar attaura ku kiyaye waccan attaura da aka bayar musa ya isa da ita tana rubuta, a alluna allah ya ce wa alƙal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya watsar da attaura dan haka ta kare rai yanzu bayan Allah madaukakin sarki ya gafarta musu wannan bakan magana da suka yi Allah ya raya su sai kuma aka sake bayar da wata sabuwar attaura sai suka ce sam ba za su karɓa ba sai a ja baƙi a fassara musu su ji irin dokokin da ke ciki in na yiwuwa ne su karba in ba na yiwuwa ba ne wallahi tun a nan ba za ta sabu ba kun fahimta jama'a don haka kun ji wannan sabuwar dabbarwar <laughs> waɗannan fawai masu hankali ne masu ilimi ne dattawa ne ake wannan ta taɓurzar da su kuma yanzu aka kashe su aka rayar da su akan sun faɗi wata bakan maganar shine a lokacin kuma suke cewa to wannan attaurar ba za su karba ba a karanta min su ji irin dokokin in zai yiwu su ɗauka su ɗauka in ba zai yiwu ba to a sake lalanta a nan don wai kar a je a ce sun saba kaji fa shine Allah ya ce wa iz nisa ka ku ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku kun gane alkawarin shine lokacin da suka tuba din nan lokacin da Allah ya tashe su yanzu sun tuba sun yi alkawarin za su karɓi doka Allah shine Allah yake tuna musu yanzu yanzu muka yi alkawari da ku wa rafa'ana fawqakum at-tur muka dago dutsen tur sama da ku muka ce khudhu ma atainakum bi quwwa ku karɓi abin da ainihin muka ba ku da karfi abin da ake nufi da karfi anan ku amsa da gaske wazkuru ma fihi sannan ku karanta abin da ke ciki ku yi aiki da shi la'allakum tattaquna yin haka shine zai sa ku zama masu tsoron Allah kun ji fa bayan an yi haka ko duk da an dago dutsen tsuri sinin din malamai suka ce a wannan lokacin ne sai suka ainihin tafi ga dutsen suna gani zai fado musu to sai suka tafi suna sujuda suna sujuda su ne suna masu kallon dutsen da gaske zai danne su har suka kai ƙasa a haka don haka har yau ba yahude in ka je coci ranar asabar za ka ga da gefen goshi suke sujuda asalin tarihin sujuda kenan mana suna tafiyar sujuda haka suna kallon zai zo ɗin kuwa zai zo ɗin kuwa zai zo ɗin kuwa har suka kai haka da haka har yanzu da goshi haka gefe haka suke sujuda in ka gan shi haka to ba yahude an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ke cewa khudhu ma atainakum quwwa ku karbi dokokin da muka baku da karfi ku dauke su da gaske wazkuru ma fihi ku karanta dokokin da ke ciki ku yi aiki da su la'allakum tattaquna in kuka yi haka shine za ku zama mutanen kirki masu tsoron Allah tarihi ne wannan Allah yake karanta mana ba yanzu ne ake ba da dokar ba tarihi ne ya aka yi duk da hakan da aka yi fa bari ku ji Allah ya ce sun matawallaitun min zalika daga baya kuma sai kuka sake ba da baya falaula fadlullahi alaiku wallahi ba don falala Allah gare ku ba wa rahmatuhu da kuma jin tausayin ku da Allah ya yi. lakuntun min na da gaba ɗayan ku kun zama daga cikin tababbu da gaba ɗaya sai Allah maɗaukakin sarki ya lalata duk inda jinsin bani Isra'ila yake har abada shine abin da yake ishara a ciki ko an fahimta jama'a gaba ɗaya da in ya lalata su ba za a sake samun mai albarka cikin su ba amma ku duba da yake Allah yana da falala yana da tausayi da ya tashi sai ya lalatar da kafiran ciki sai ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam kafiran ciki aka lalata kawai Allah bai dube su ya ce Allah ya tsine muku albarka bani Isra'ila Allah ya lalata ku kada Allah ya sa ku yi albarka Allah bai musu haka ba shine falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falala da rahma Allah ba lakuntum min alkhasirin da kun zama daga cikin tababbu waɗanda shikenan za ku lalace kun ga da haka ta faru jama'a a duk duniya yau na ɗaya ba za a samu wani bai hude wanda zai iya zama mai amfani ba kuma a duk duniya yau sai sun fi kowa fitina na'am a yau suna daga cikin fitinannun mutane amma kuma daga cikinsu ana samun mutanen da suke masu matukar amfani suna nan a yahudawa saboda allah bai lalata su gaba ɗaya ba suna fata an gane na daga cikin mutanen da suka fi kowa naci wajen kere-kere da kirkiro abu ko ne ba yahudi in ya nace sai ya yi kaza sai yi abu me kake tunani da Allah lalata su da ba za su iya kirkiro komai ba da sai dai sharrin kawai zalla za su rinka yi to amma yau akwai amfani da yawa misali na daga cikin mutanen da suka fi kowa bincike game da harkar gona da noma da tsiro su ne yahudawa saboda haka yau ya kai ma ƙasar isra'ila ba yahude a saman kwanan shi yakan shuka alayyahu yakan yi lambu a saman gidan shi ba soro ba fa kwano da kake gani kwano ne za a buga amma sai su yi mishi wata fasaha yadda za a iya zuba mishi ƙasar da ike za a iya noma a kai kuma yana kwance cikin ɗakin shi da asuba karfe shida sai danna kwamfuta da za ta shayar da wannan tumatiri ruwa duk wannan ya faru gare su ne saboda tsabar bincike da suke game da harkar noma da kuma ainihin harka ta biology na haka su ne a yau suka fi kowa haɓaka noman zuma da kuma bincike game da ainihin ƙudan zuma a yau su ne suka ainihin matsa da faɗaɗa bincike game da wannan tsuntsuwa da muka yi ta magana a kanta a makonnin baya da suka wuce salwa da makamantansu daga can ƙasashen ne suke ta bincike a kan waɗannan abubuwa wannan di ya faru ne saboda falala da rahama Allah wanda Allah bai lalata su gaba ɗaya ba amma sai Allah madaukakin sarki da yake tarihi yake mana mu a yanzu da yahuda wanda suke sauraron alkur'ani sai Allah ya ɗauko wani tarihi wanda yake nuna musu amma fa ga akibar duk wanda Allah madaukakin sarki ya la'anta Allah ya ce wa laqad alimtumul ladina atadaw minkum na'am Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabti ku waɗannan yahudawan da kuke sauraron alkur'ani a madina a yanzu ai kun san daga cikin danginku yahudawa akwai waɗanda suka yi wa allah laifi game da ranar asabar allah madaukakin sarki ce kada su yi su ranar asabar su kuma suka ce sai sun yi wannan su a ranar asabar me ya faru faƙulna lahum kunu kiradatan khasi'in sai muka ce da waɗannan 'yan uwan naku ku zama birai kuma birai ɗin ƙasƙantattun birai kaskancin nan da suka zama birai din ne in suka shiga cikin biri-biri na daji baya amincewa da su in suka kaɗo cikin mutane kuma ba za su yarda da su ba a cikin birai ba su da dangi a cikin mutane ba su da dangi Shi ne yake cewa walaqad alimtumul lazi na a fi daumin kun san waɗanda suka yi ta'addanci a cikinku game da ranar asabar aka ce musu rana asabar kar su yi su amma kuma da Allah maɗaukakin sarki ya tashi sai ya ainihin jarabce su a ranar asabar ɗin ce kifi yake bayyana a ranar da ba asabar ba sai a nemi kifi da ƙyar sai a rasa sai wani ya ainihin bullo da hila asabar ba zai yi su ba shi kenan sai je sai hikima sai haƙa rami ya tarbiyyar ramin yadda ruwa zai iya zama a ciki kwana da kwanaki ruwa ya zauna rana asabar da rana sai je kamo kifi sai ya zuba a cikin wannan rami sai bari sai da rana ta faɗi ta asabar ɗin dare ya shiga shi ne daren lahadi sai je sai kamo kifi kwana da kwanaki ba a jin ƙanshin kifi a anguwa domin ba a iya kama kifi ko ɗaya. domin jarabawa ce ranar asabar sai kifaye su fito sai su baje-baje a saman ruwa da zarar asabar ta wuce kuma sai a nemi ko kwaɗe sai a rasa haka Allah ya ce jarabawa ce Allah maɗaukakin sarki jarabce su sai wannan ya nuna musu hila abin da ake nufi da hila ne Allah maɗaukakin sarki ya hana wani abu sai ka bullo da wata dabara wadda za ka halatta wa kanka wannan abu tsakanin kai da mutane amma kai ka san Allah ya san ƙarya kake amma mutane a wurinsu kafa ku ne kai wa ka saki ɗaya biyu uku an fahimta sai ka ce wa wani ya je ya aure ta ni ya aure ta kai ya sadu da ita ku yi tsada ku yi yarjejeniya akid shi kuma wannan mutum ya aure ta ta yi ita ma matar bata sani ba kuma ya ƙi saduwa da ita din bayan kwanaki sai sako ta sakin da ya mata a wurin mutane yanzu ta dawo ta halatta ka aure ta kenan amma a wurin Allah fa Allah ya san na ɗaya a wurin haɗin baki aka yi na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sharaɗi idan aka yi wa mace saki ɗaya biyu uku idan ta koma hannun wani mijinta tare da lafiyayyen saki da sabon mijin ya mata lafiyayye ba na haɗin baki ba manzan Allah ya ce ba ta halatta gare shi ba shi tsohon mijin saboda wancan da ya aure ta bai taba saduwa da ita ba na haka sai wancan ya sadu da ita ko da auren ba na haɗin baki ba ne ko da sakin ba na haɗin baki ba ne me kake tunanin ya zama na haɗin baki ne to akwai abubuwa da dama a yau waɗanda mutane suke yi wanda yake al'imamu ibn al-qayyim a cikin littafin shi mai suna min مصايد shaitan ighafatul اللحفان min مصايد shaitan يا wato sunan littafin دوان da wanda ya hallaka daga fatsa ta shedan ya daga cikin fatsa da koma da yarfi da shedan ke watsa wa jama'a akwai hila ita ce Allah maɗaukakin sarki sai haramta kaza sai mutane sai su bi wata hanya wadda za su halatta wa idan mutane yanzu da yawa ana yin haka jama'a da yawa ana yin haka ma'aikatan gwamnati ne yan kasuwa ne malamai ne limamai ne matan aure ne mazaje ne kowa da irin yadda yake yin hila domin ya ga cewa ya halatta wa kanshi abin da a sanin mutane haramun ne amma shi da kanshi ya san cewa abin ba daidai ba ne yadda ya yi shi kun fahimta jama'a wannan hila tana da matukar hadari kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu dan kasuwa ya kasa kaya sai annabi ya sa hannun shi a ciki sai ya ji laima sai ya ce menene wannan ka jika abin da ruwa ne dan ya kumbura sai ya ce asabatu sama ya manzan Allah ruwan sama ne ya same shi sai manzan Allah ya ce me yasa baka tono kasa din da ruwan sama ya taba ba yadda za a iya gani a yanzu ka dubi yadda mutane suke yi za a kasafta albasa za a kasa yalan bello za a kasa tumatir ko tattasai sai a ka yan muri-muri sai a sa a kasa sai a ka wani tafkeke babba ko wata katuwa albasa sai a sa a sama in ka zo wucewa ka hangi kashin daga nesa kai babban mutum ka taso daga kano za ka koma abuja weekend sai ka yi fakin a gaban kashin can daga gaba sai ga sun biyo ka a guje sai ce makaran ka ya daɗe naira ɗari biyar biyar kashin sai ka duba sai ka ce a ah, ka eto eh, to albasa taka tana da kyau waccan manyan ya hango yan murimurin da ke kasafa manyan sun rufe su idan ya siya sai ya ɗaure mai buhu sai ce buɗe buɗin sai saka sai an ji an zazzage sai matar ta ce duk albasa yan ƙanana ce sai ce za a yi zaki ce ƙanana bayan albasa ruku ruku duk wannan yana daga cikin shila. wajibi ne duk abin da yake da aibi ka fito da aibin shi sarari ga wanda zai siya ya ce kake da ita wani yazo zai aura tana da aljanu ko tana da wata cuta ko da abin baya tashi sai so ɗaya a rayuwa a shekara misali wajibi ne ka fito ka faɗa mushi don ya san menene ya aura mota ce ta gallabe ka da matsala kaza sai ka je za ka sai da ita saboda me saboda wannan matsalar ka bayyana wanda zai siya amma a je a yi mata fenti a gyaggyara kaza a gyaggyara kaza a gyaggyara kaza yadda yake da zara ainihin wato an yi mata ki za a ji ta tashi zanzan ko kuma a je ana son a duba speedometer ta wato ainihin lambarta da ke nuna ta yi kilomita kaza sai a je a canza duk wannan mecece duk wannan hila ce a daidai lokacin da kake haka Allah madaukakin sarki ya san abin da kake yi waɗannan mutane Allah ya haramta musu yin sura na asabar suka je suna yin sura na asabar malamai suka yi musu wa'azi ku tuba ku bari sai suka ce a ah, to ai su ba ranar asabar suke yin su ba za su kama kifin ne ranar asabar sai su tara ranar asabar din daren lahadi sai su je su ɗigo. malamai suka ce in wannan hila ce suka ce a'a su ba wani ba su saba dokar Allah ba ta gargaɗe suka ƙi mai faru sai Allah ya ce kunu datan khasi'in ku zama kaskantattun birai Allah ya ce faja'alnaha nakalan na'am Allah maɗaukakin sarki ya ce faja'alna hana kalan sai muka sanya wannan ainihin hallaka waɗannan mutane da muka yi muka mai da su birai sai zama wata azaba ce lima bai ne ya ha ga al'ummar da suke wannan zamani duk al'ummar da ke zamani sai da Allah ya ishada sai da Allah ya amfani da kafofin yada bayanai na wannan zamani aka ce al'ummar gari kaza da ke rayuwa a bakin ruwa Allah ya mai da su birai gaba ɗayansu Allah ya sanya abin ga mutanen zamaninsu ya zama ainihin wato wani jan kunne wa ma khalfaha da kuma al'ummar da za su zo a bayan wannan al'umma mu kenan wa mau'izatan lil muttaqin sannan duk masu tsoron Allah to wannan ainihin ya zan wa'azi gare su isharar da ayat take mana shine har yanzu Allah yana iya yin abin da ya so daga cikin abubuwan da ya so na azaba karatunmu na baya da muka ɗauko littafin tsibbin na ya bayyana mana haka cewa duk wata azaba da Allah maɗaukakin sarki yewa wasu al'ummomi na da ya rage wani burbushi na wannan azabar saboda wanda diye wa Allah sabo irin wannan ko makamancin haka Allah maɗaukakin sarki zai iya maimaita mishi irin wannan azabar a waɗannan zamunan jama'a a cikin waɗannan zamunan da muke ciki akwai mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya azabtar da su da hanyoyi waɗanda suke masu ban tsoro ta hanyar kana ji da kanka sai mata ka sai ta zo ta haifi wata halitta wadda take dabba ce duk ya faru kana wani izgilanci sai Allah maɗaukakin sarki sai saukar maka da wani irin ciwo wanda yake baka taɓa tunanin haka za ta faru gare ka ba duk wannan Allah maɗaukakin sarki ya sa suna faruwa ne don su zama wa'azi ga duk wanda yake tsoron Allah maɗaukakin sarki waɗannan ayoyi jama'a suna ɗauke da matsaloli masu ɗimbin yawa insha Allah ta'ala idan mun zo za mu karanta ko kuma mu tattauna kaɗan daga cikin waɗannan matsaloli a karatuttuka masu zuwa insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimaka za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai dai saboda muna da ɗan ainihin sauran lokaci ɗan kaɗan za mu ba da damar tambayoyi ko da na fatan baki ne in kuma babu sai mu tashi insha Allah sai dai muna sanar da cewa za a sake yin haƙuri insha allah ta'ala karatu sai ranar asabar in an zo karatun sahihu muslim insha Allah karfe hudun rabi don haka daga yau babu karatu sai ranar asabar insha Allah na alaikun salam wa rahmatullah na na wanda yana ganin a ƙarfin malamai wani tafiya ba ne na da an zai a gaba tsaki ma damar a jimillance za a iya cewa ainihin wato kiran sallah kiran sallah ne kurakuran da suka faru a cikin kiran sallah din ba zai bata kiran sallah daga faruwar shi kiran sallah ba ka za ka iya bi kuma in an gama za ka yin addu'a na fata an gani eh ai ta iya yiwa jahilci ne ko kurakurai suka kai ga haka wato wani ne yake tambaya dangane da akwai ladanan da zaka ji suna kiran sallah sai ka ji amma kiran sallar nasu akwai kurakurai a ciki shin kurakuran da ke ciki waɗanda ko da suna bata ma'anonin duk da haka zaka iya bin kiran sallar zaka iya yin addu'a kuma bayan an gama na ce i eh, madamar hakan ta faru ne ainihin da kuskure misali inda zaka ji ya ce hayya ala salah hayya ala sala sai ce hayya ala sala madadin ku taho sallah to yana cewa ku taho wurin sakar kwandina sala kwandina na fata an gane da abubuwa makamantan haka Allahu akbar Allahu akbar sai ka jana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allah mai ganguna manya Allah mai manyan ganguna Allah mai manyan ganguna an gane kubar akubar. ganguna manya to akwai ire-iren waɗannan suna faruwa shi sa abin da yake wajibi shine duk wanda zai kira sallah ya san cewa kiran sallah yana da falala eh to amma sai an koya da haka kiran sallah sha'ira ce min sha'airid din ibada ce daga cikin ibadoji na addini ba kowa ne yake ba sai in ya koya kalmomin furta su lafuzan a ina ake kiran sallah yaya ake kiran sallah in ana kiran sallah ina da ina ne ake juyawa ina da ina ne ake faɗin kaza duk sai an je an koya jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am wa alaikum assalam na'am a banda wannan ai wannan an wuce wurin shi yanzu an shigo wani fage ne na cewa sun shiga cikin wata imuwa wancan lokacin da suka taso daga ƙasar masar allah halaka musu shira'una, sai suka shigo cikin wani wuri wanda yake rairayi ne bakin kogi sai allah ya sauka musu da wannan jido sai aka sauka musu da abinci shine gwamnati ta tabbata kenan to da tafiya ta tafiya yanzu sun zama 'yan birni ina fata an gane sai suka ainihin zan yanzu ƙasa ta kafu sai allah ya shar'anta musu jihadi da yada da'awa to an tafi can ne sai aka ce musu to shi kenan ga abubuwan da za su yi na bin dokar Allah sai suka saba wa Allah madaukakin sarki sai Allah ya saka su cikin ti kamar yadda malaman tafsiri suka faɗi suna ƙoƙarin alakanta yadda fassara ayoyin zai ta inda Allah ya ce arba'ina sanatan yatihuna fil ard sai da suka shekara arba'in suna cikin ɗimuwa to a lokacin wannan ɗimuwa ƙishirwa da sauran sai ta kama su shine suka nemi ainihin Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi suka nemi annabi Musa ya sa Allah ya samu musu da ruwan sha ga ruwan sha ya samu ga abinci to sai suka ce kuma wannan nau'in abincin ya gundure su abinda suke so ga irin abubuwan da suke so su ci to wallahu alam ta yiwu daga cikin nau'in abincin kuma akwai wancan abinci na baya da ya gabata domin a wannan wurin ba a ƙayyada nau'in abincin ba su ne dai suka ce sun gunduru da abinci ɗaya to ta yiwu irin wannan mannuwa salwa ɗin ne shi kan shi Allah ya sace saukar musu ko kuma wani abinci a hadi inda ɗan adam ya samu ci wallahu ta'ala a'lam na'am Allah ya ce wa alaikum assalam na'am na'am su waɗanne a'a idan ya ce addinai ne za a iya cewa amma ba karɓaɓɓun addinai ba tunda Allah ya ce inna dina inda Allahil Islam saboda haka a tsari ba a ce musu addinai san zuciya Allah ya kira su wala tattabi ahawa allazina la ya'lamuna ahawa duk san zuciya ne domin a cikin addinan da Allah ya saukar wa annabawa babu wani addini yahudanci babu wani addini nasaranci babu wani addini sabi'anci na kaga raddin bangaren farko na maganin shi kenan saboda haka ba addinai bane na fata an gane na biyu cewa kar a ce musu arna me yasa ba za a ce musu arna ba me ma'ana arne hausa ce bari fassara muku ina jin hausa ar ar kaji asalin karma ar ne tafi Shi ne ar wato abin kyama ne Shi ne bahaushe ya rakka ba ta kalmomin guda biyu ne ar ne ar tafi abin kyama ne yawwa Allah ya sa ku fahimta ina fata an gane ar ne to asalin kalmomin guda biyu ne sai aka rakaba sai suke cewa ar ne to ar na wato su abiban kyama ne to me aibin wannan kalman an faɗa musu babu wani aibi wato wannan da'awar barkuji da'awa ce wadda suka tayar da ita <clears throat> ita ce da'awar da kullum muke muku magana a kai 'yan wahadatul adiyan 'yan interfet su suka tayar da wannan da'awar gasunan suna gina cibiyarta a kaduna suna ainihin cewa ai kowa ma addini yake yi don haka a daina ce wani arni a daina ce wani kafiri matsalar mai girma ce fa akwai wani littafi cikin littafan makarantar nan tamu ku binciko shi dan karami cikin kayan nan wanda za ka ji wani ya raddi ga wani profesa wanda shi ma ya tado da irin wannan aƙida a ƙasar larabawa yana cewa a daina ce musu kafirai a daina ce musu kaza shi ne sai wani ya rubuta littafi ya sanya wa littafi na'am innahum kuffarun ya doktor ya ce e eh ɗin su kafirai ne ya kai doktor sau da haka duk wata da'awa ce wai ta a daina ce musu kafirai su ma kuma har suka yaudaru na faɗa muku yanzu arnan jihar kaduna nan ba sa karɓan a ce musu ainihin kafirai an fahimta ba sa karɓan a ce musu kafirai kuma ba sa karɓan su kuma su ce muku masallata ai musulmi sai dai masallata sai dai su ce maka kai ma masallaci ne wanan masallaci ne an ce musulmi sai sai su ma musulmi ne don meye musulmi shine wanda ya sallama ai su ma sun sallama yanzu abin da ya rage kiris su fara cewa kansu alhazai eh, eh a alhaji na abin nan da hausa amma pilgrim wannan jerusalem pilgrim tuni suna faɗi amma alhaji da hausa abin da ya rage kenan yawa alhajin yesu to kaji ko kaji kaji ma har ta faru saboda haka <clears throat> abubuwan sun siyasantar da shi ne Allah